بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وأثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلاه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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna sha ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya wanda kuma yake daidai da goma ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna a tajirir sarih li ahadith الجامع الصحيح من أبي الأباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله ta'ala wannan ne darasinmu na ɗari biyu da goma a cikin wannan littafi kuma har dai yanzu ba mu gushe a kan hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kadima makkata annabi ya zo makka wato a hajjinsa ta gaban kwana abinan a fatho makka a lokacin da ya buɗe garin makka shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama fada'a usman ibn talhata fa fataha annabi ya kirawo usman ibn talha wanda shine alhakin kula da makullan ɗakin ka'aba yake a hannunsa su ne banu shaiba ya kirawo shi fa fataha baba ya buɗe ƙofar. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشهد كن كعبة وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة تعالى بلال دا أسامة دن زيد دا عثمان دن طلحة ثم أغلق الباب دقنا النبي سنة دقنا يرف قوفر وتشي عثمان بن طلحة دا وعدمك تاردش فلبث فيه ساعة النبي يزدن لأسكي ثم خرجوا سنة سكفتاء قال na Umar, Abdullahi Ɗan Umar wanda shi shine mai wannan riwaya yake cewa fa sai sai nayi sauri fa altu bilal na tambayi bilal fa sai yace salla fihi annabi yayi talla a cikin ka'aba fa qultu fi ayyin nace a daidai ina qala bainal ya ce tsakanin bilkoki guda biyu qala na umar abdullahi dan umar ya ce faza haba alayya an as'alahu kam sallah amma sai na sha'afa in tambaye shi raka a nauyi wannan gaba ta ƙarshe ita ce gabar da za mu tashi a kanta قال ابن عمر an علي أن sallah, Abdullahi سلة عبد الله بن عمر يتي سينا من تأنت بلال to raka'a nawa yayi da ya shiga ciki a ruwayar yunus ibn yazid daga nafi maula abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar ya ce Fana, Situ, an as'alahu kam salla min sajda na manta in tambaye shi wato raka'a nawa ya yi? haka yake kuma a ruwayar fulaish daga nafi daga abdullahi dan umar wato abdullahi dan umar yake cewa ya manta ya tambaye shi raka'a nawa ya je tambaye shi yayi sallah yace yayi sallah ciki amma raka'a nawa bai tambaye shi ba to amma ya zo a cikin ruwayar Yahya ibn Sa'id wanda ita ma tana nan cikin Sahih al-Bukhari a abwab sitrat al-musalli riwayar Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga Saif ibn Sulaiman daga Mujahid ibn Jabr shi kuma daga Abdullah daga Abdullah dan Umar yace fasa'altu Bilal sai na tambayi bilal a cikin ruwayar yahya ce sai na tambayi bilal faƙultu a sallar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Ka'aba? shin annabi yi sallar a cikin ka'aba qala na'am rak'atayn bayna ne sariyatayn allatayn an yasarihi da dakhalta sai yace e eh, raka'a biyu a tsakankanin girkoki guda biyu waɗanda suke hagun mai shiga idan ka shiga wanda suke hagunka idan ka shiga sun makaraja sannan annabi ya fito fasallafi wajen fi wajhi ne ya sake yin wasu raka'o'i biyu a gaban ka'aba ya fuskanci ka'aba ya yi raka'o'i biyu idan muka kula wacce wannan ruwa da muke ciki da sauran waɗanda duk suka ruwaito hadisin daga nafi daga abdullahi dan umar yana cewa ya manta ya tambaye shi raka'a nawa yayi amma a wannan ruwayar ita kuma ita ma tana cikin sahihul bukhari abwab sutrat al-musalli ruwayar yahya ibn sa'id daga sa'id ibn sulaiman daga mujahid ba daga nafi ba daga mujahid daga abdullahi dan umar yake cewa na tambayi bilal yayi sallah a cikin ka'aba yace yayi sallah kuma raka'a biyu kaga anan a zahiri akwai iskari a can ya ce ya manta ya tambaye shi raka'a nawa yayi a nan kuma ya ce ya tambaye shi ya ce eh na'am raka'atai to wannan shine abinda al-isma'ili ɗaya daga cikin waɗanda suka hidimta wa sahihul bukhari suka istishkalin sa tace akwai mushkila anan akwai matsala haka nan wasu daga cikin malamai suma. tare da cewa mashhuriyar riwaya daga abdullahi dan umar mashhuriyar riwaya wacce ta fi shahara shine cewa ya manta ya tambaye shi raka'a nawa yake ya manta ya tambayi bilal raka'a nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin ka'aba wannan yake nuna cewa ya sanar da shi kaifiyar yadda yayi sallar da inda yayi sallar ya sanar da shi kaifiyar yaya yayi sallar da kuma a ina yayi sallar amma bai sanar da shi raka'a nawa yayi ba ba to bai gaya masa kammiya ba domin shi abdullahi da umar ce ya manta ya tambaye shi raka'a nawa yayi to malamai sun tattauna dangane da waɗannan ruwayoyi guda biyu dukkaninsu suna cikin sahih al-bukhari kamar da muka ambata waɗanda ruwayar mashhuriya da hanyoyinta daban-daban da aka rawaito ta daga Abdullahi dan Umar tana cikin sahih al-bukhari wannan ma ta Yahya ibn Sa'id al-Qattan tana cikin sahih al-bukhari ta hanyar Mujahid ibn Jabr wasu daga cikin malamai an soshin da suka bayar wasu daga cikin malamai suka ce yana yiwa ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu ya dogara a bisa da da fadar raka'atayn inda ta zo a cikin magana ya dogara ne da al-qadr al lihaza an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah bilal ya tabbatar masa cewa yayi sallah amma abinda shi Umar Abdullahi dan Umar ya sani cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama nafilfilin da yake yi da rana bai taba yin nafila kasa da raka'a biyu ba saboda haka ita wannan raka'a guda biyu ya tabbatar cewa an yi ta shin akwai ɗoriya akan raka'a guda biyu din wannan bai sani ba saboda haka da ya san cewa al'adar Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen yin nafilar sa da rana yakan yi raka'a biyu to sai yake ba da labarin raka'a biyu din kaga kenan zai zama raka'atai ne a cikin ruwayar Yahya ibn Sa'id maganar Abdullahi dan Umar ce ba maganar Bilal ba wato Bilal ya tabbatar masa yayi raka'a biyu shi kuma yayi yayi sallah shi kuma sai yace raka'a biyu domin ya tabbata cewa ba za ta gaza raka'a biyu ba saboda duk sallolin nafila da annabi yake da rana ba sa kasa raka'a biyu daga raka biyu abin da ya sama ne amma ba sa kasa raka biyu alhafiz hafiz ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari yake cewa ya samu ruwayar da take da take tabbatar da haka wato take karfafar haka take karfafar wannan bayani na waɗannan malamai yake cewa akwai ruwayar da ibn shabba umar ibn shabba ya fitar a cikin kitabu makka ta hanyar abdulaziz ibn abi rawat daga nafi daga abdullahi dan umar a wannan hadisi sai ya ce fastaqbalani bilalun sai bilal ya gamu da ni ya fuskanto ni faƙuntu sai na ce da shi ma sana annabi sallallahu alaihi wasallama ha huna me annabi sallallahu alaihi wasallama yayi anan ya tambaye shi me annabi sallallahu alaihi wasallama yayi anan wato a cikin ka'aba da ya shiga fa ashara bi yadihi ai sallara ka'atai ne bis sabbabati sai bilal ya yi masa ishara da yatsansa wato ya yi sallah raka biyu sai masa ishara da yatsansa manuniya da kuma wannan ta tsakiya to kaga anan da ya ce wani situ an as'alahu kam sallah na manta in tambaye shi nawa yayi za a tsaye cewa muradinsa yana nufin cewa bai tambaye shi da lafazi ba bai tambaye shi da firici ba shi ma kuma bai ba shi ansa da firici ba ya fahimci raka'a biyu yayi da yatsun da ya nuna masa guda biyu a wannan ruwayar da take nunawa kaga kenan abdullahi dan umar da ya ce ya tambanta ya tambaye shi nawa yayi bai tambaye shi nawa yayi ba da lafazinsa shi kuma bai ansa masa ga rako'in da yayi da lafazinsa ba amma ya ishara da yatsunsa guda biyu wanda ibnu umar ya fahimci cewa to raka'a biyu yayi shi yasa yake ta to ma ya zamu fassara wa nasitu an as'alahu kam salla wasu suka ce tuna yi muradin sa yana nufin ya manta ya tambaye shi to ya ƙara akan haka banda raka'a biyu ya kuma yin wasu raka'o'in ko ko iya biyun ya tsaya wasu daga cikin malamai na baya-baya sun haɗa hadisan biyu ta hanyar cewa ibnu umar nasiya an yas'ala bilalan ya manta ya tambaye shi sannan ya sake haduwa da shi a wani lokaci sai ya tambaye shi wato a yin sanda ya ce ya manta ya tambaye shi wannan lokaci ne farko kenan amma daga baya da yake ba da labarin raka a biyu kamar yadda ya zo a cikin ya yahaya ya gamu da shi ne ya tambaye shi saboda ka aka ruwaito duka wayewar guda biyu ɗaya wanda ya ce ya manta da kuma wanda yake ba da labarin cewa raka a biyu wasu daga cikin malamai na baya baya sun yi ƙwarin haɗa hadisan guda biyu ta wannan hanya to shi ne ibnu hajar yake cewa wannan haɗin da suka yi akwai abin dubawa ta fuska biyu na farko dai abin da yake bayyana daga kistar da muka karanta ita ce tambayar abdullahi dan umar da ya yi game da sallar annabi sallar salam a cikin ka'aba kista ce guda ɗaya ba ta maimaitu ba kistar tambayarsa sau nawa ya tambaye shi abinda labarin yake nuna sau ɗaya tambaye shi bai nuna mana labarin ya nuna mana cewa tambaya yayi sau biyu ba domin a cikin ruwayar ya zo da fa fa badartu fa ɗin nan fa'u ce yake nuna nan take ya tare shi yayi masa tambaya ko kuma yake fasa'altu bilalan duka ruwayoyin haka suke zuwa da wannan fa'u ta'kid wanda take nuna daidai lokacin da abin ya faru a daidai lokacin ya yi tambaya babu wata babu wata ruwaya da ta zo da kalmar summa sa'altuhu da za ta nuna cewa akwai tarafi an samu tambaya da yayi ta a nan take kuma daga baya take yin wata tambaya babu inda aka samu ruwaya da take nuna waɗannan abubuwa sun faru sau biyu saboda haka kaga ashe tambaya ɗaya yi a lokaci ɗaya kam sallah bai tambaye bilal ba ya tambaye shi cewa a sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi annabi yayi sallah a cikin ka'aba ya gaya masa yi eh, amma bai tambaye shi nawa ya tallaka ba sannan abu na biyu wanda ya rawaito mana maganar Abdullahi ɗan Umar cewa ya manta wane ne shi shine Nafi'u maulahu Nafi'u wanda yake yantaccen bawan Abdullahi ɗan Umar mulazimi ne ga Abdullahi ɗan Umar wato koyaushe kafar Abdullahi ɗan Umar kafarsa ba ta rabuwa yana tare da shi mai masa hidima ne saboda haka zai yi wuya a ce tsawon lokacin da abdullahi da nafi'u ya ɗauka yana ba da labarin ya kasa ba da labarin wannan biyu kuma bai taɓa jin sai umar ya abin abdullahi dan umar ya faɗi maganar cewa ya tambaye shi daga baya ba zai wahala duk sanda ya tashi ba da hadisin tunda ya ba wa mutane daban-daban hadisin kamar da kuka ji a riwayar ya ba ma wani ne ya ba wa wani da abin ya ba wa irin su yunus irin su fulai da sauran waɗanda muka yi ta ambata a baya sauraka zai yi wahala a ce yadda suke tare da abdullahi dan umar koyaushe a ce ya manta ko bai sani ba har kullum ya yi ta maimaita cewa abdullahi dan umar yana cewa ya manta bai tambaye shi kam sallah ba wannan zai wahala ga wanda ya san irin mulazaman nafi'u ga ainihin abdullahi dan umar mulazamar da ta sa har wasu daga cikin malamai suke rinjayar da ruwayarsa akan ruwayar salim dan abdullahi dan umar salim dan abdullahi dan umar wannan da ne wannan kuma maula ne bararren bawansa ne amma saboda mulazaman nafi'u da yayi wa abdullahi dan umar har ma inda za a samu saɓani tsakanin ruwayar abdullahi dan tsakanin ruwayar salim da ruwayar nafi sukan gabatar da ruwayar nafi akan ruwayar salim kamar shi alqadi iyad alqadi iyad shi gaba ɗaya sai ya sai ya kuskurantar da ya hayan al sai ce wannan kuskuren na ambatar raka'a biyu din nan da ta zo a cikin ruwayar kuskuren ya hayan da al da ga waɗanda suka san mazajen hadisi sun san ya hayan al wannan wani wato jabalun ne bin hef wani cikakken ingarma ne a kan harkar hadisi gangaren ne saboda ka jefa masa kuskure cikin ɗan ƙanƙanin lokaci haka cikin sauƙi abu ne bai wahala yake cewa shi ya yi kuskure ya ambaci raka'a a biyu kawai dai ya gaya masa cewa ya yi sallah amma raka ta inda aka ji a ruwayarsa kuskuren sani to shine ibnu hajar yake cewa wal mughallitu huwa al ghalitu mai kuskurantarwa shine mai kuskuren alqazi ya shine mai kuskura. saboda ka babu inda ya yi kuskure a cikin bayaninsa ya ce kuma ai ba shi kaɗai wannan ruwayar ba ballantana a jingina masa kuskuren shi kaɗai me yasa ya zaɓe shi shi kaɗai jingina lamiyan farin in yau a ce shi kaɗai ya rawaito hadisin duk sauran waɗanda suka rawaito wannan ruwayar ta mujahid ba su kawo wannan raka abin ba sai a ce to shi kaɗai ne a nan sauran sun fi shi gaskiya to amma ba shi kaɗai ba ne ya rawaito abu nu'ayyid ya yi masa mutaba'a kamar da ke cikin sahih bukhari da nasa'i haka nan abu asim abu asim annabi dhahhak ibn makhlad shi ma ya yi masa mutaba'a shi ma ya kawo irin abin da ya kawo kamar da ke cikin sahih ibn khuzaimah haka umar ibn ali a cikin Mustakhar na isma'ili haka abdullahi ibn numayr a cikin musnad da imam ahmad dukkaninsu sun rawaito wannan hadisi daga saif ibn sulaiman kuma dukkaninsu sun faɗi wannan raka'a biyun da ya faɗa saboda ka dan menene shi kadai za a nuna dan ya zace ya kuskure sannan in ka da ka ce to ko saif din ne saif ibnu sulaiman malamin ka ko shine ya kuskura? yace shi ma ba shine ya kuskura ba dan shi ma ba shi kadai ya ruwaito hadisin daga mujahid ba baya ga shi akwai khusayf ya ruwaito hadisin daga mujahid ruwayarsa tana cikin musnad Imam ahmad to sai ce to ko mujahid din ne an ji ba yahya ba ne ba saifu ba ne ta yi mujahidin shi kuskure ya ce abdullahi dan umar ya ce ya ji bilal ya ba shi an sattuwa raka abi ce to ai shi ba mujahid ba shi kadai ne ya rawaito daga wannan ba shi ma akwai waɗanda suka yi masa muta ba ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika ubaidullah ibnu abdullah ibnu abi mulaika al-madani shi ma ya rawaito irin wannan daga daga abdullahi dan umar ruwayarsa tana nan cikin musnad imamu ahmad tana nan cikin sunan nasa'i baya ga shi akwai amr ibn dinar shi ma ya ruwaito wannan daga abdullahi dan umar ruwayarsa tana nan cikin musnad imam ahmad sannan wannan ambatar raka'a biyu ba ta takaita a hadisin abdullahi dan umar ba akwai ta har ila a cikin hadisin usman ibn abi talha tana nan imam ahmad ya rawaito ta tabarani ya rawaito ta da isnadi mai karfi haka nan akwai ta a hadisin abu huraira tana nan a cikin littafin musnad al-bazzar haka nan akwai hadisin abdurrahman ibn safwan wanda yake cewa falamma kharaja sa'altu man kana ma'ahu yayin da ya fito sai na tambayi waɗanda suke tare da shi faqalu sallara ka'atayn sai suka ce min yayi sallah raka'a biyu inda sariyatul wusta a wajen dirkan nan ta tsakiya haka imamu tsabarani ya fitar da wannan ruwaya da isnadin da ibn hajar yake cewa isnadi ne sahihi hakanan ya zo a cikin hadisin shaibatar da usman yake cewa laqad sallaitu raka'atayn laqad salla raka'atayn inda al-amudayn yayi salla raka'a biyu a wajen wasu durkoki guda biyu yana nan cikin tsabarani eh, wanda imamu abin da shi ma ya jawwada sa. to ne ibn hajar yake cewa fal abin mamaki min al ala taghlit jabalin min jibal al hifz bi qawli man khafiya alaihi wajh al jam'i bain al hadithain ce abin mamaki haka kawai mutum ya kasa gane yadda zai hada hadisan guda biyu sai ya jefa kuskure akan wani wani wato babban dutse daga cikin duwatsun hadisi wato yana nufin ya ibn sa'id al wato shikenan dan ka kasa ganewa sai ka jefo wanda kuskure ka duba wannan magana ibnu hajar yana faɗar ta ne ga alqadi iyad shi ne shine mai littafi ash-shafa ko ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa to babban malami ne ce malaman malikiya amma da ya taba na sama da shi to ya zunguro sama da kara saboda ka Ibn hajar shi ma ya saki baki idan mutum ya kasa gane yadda zai yi mu'amala da hadisan guda biyu sai ya jefa kuskure akan wani jabal min jibalil hifzi kamar sai ka ga wani bera bera wai ke zai zai zai ce fal'ajabu من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحزب بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين فقال بغير علم yayi magana ba da ilimi ba walau sakata la salima da yi shiru da ya kubuta da ya kai labari sauraka wannan shine abinda ya danganci waɗannan wannan ƙarin da aka samu a ruwayar a ruwayar Yahya Sa'id al-Qattan to sai kuma akwai wata ruwaya a cikin Sahih al-Bukhari ta Abdullahi dan Abbas wanda ita ma za ta ci karo a zahirinta da wannan ruwaya ta Abdullahi dan Umar to ita kuma yaya malamai suka haɗa tsakaninsu imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga afa ibn abi rabah yake cewa ya ji abdullahi dan abbas kala yana cewa lamma dakhala an sallallahu alaihi wasallam al-baita yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba da'a fi nawahihi kulliha yayi addu'a a cikin nahiyoyin ɗakin gaba daya wato a rukunan ɗakin gaba ɗaya yayi addu'a walam salli amma bai salla hatta kharaja min har ya fito falamma kharaja yayin da ya fito waje raka'a ne fi qibali al-ka'ba sai raka'a biyu yana fuskantar ka'aba wa qala hadhihi al-qibla yace to wannan ita ce al-qibla to kaga wannan karara ya kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya shiga ka'aba yi sallar raka'a biyu ya shiga ne ya shiga ya yi addu'a ya fito ya yi raka abi a wajen ka'aba amma ba a cikinta ba to kaga ruwaya guda biyu ruwayar abdullahi dan umar wanda ya tambayi waɗanda suka shiga daga ciki akwai bilal ya ce da shi ya yi raka'a ya yi sallah ya yi sallah kuma muka samu ruwayoyi da daban-daban suka ce raka'a biyu sai kuma wannan ruwaya ta abdullahi dan abbas ita kuma tana cewa ya shiga bai raka a ba abdullahi dan abbas yana cikin waɗanda suka shiga to kaga ko tun daga nan zaka iya sanin wanne zaka rinjayar shi abdullahi dan umar baya ciki amma ya tambayi wani wanda ya shiga ba ma mutum ɗaya ba waɗanda duk suka shiga ya tambaye su faƙalu fasa'altuhum faƙalu amma abdullahi dan abbas baya ciki saboda ka kaga anan wanda yake ya tambayi wani wanda ya halarta ya tabbatar ruwa ta tafi karfi to malamai sun yi ta maganganu wajen rinjayar da ɗaya daga cikin ruwayoyi ne akan akan akan ɗaya wasu kuma suka tafi akan hadar ruwayoyin kowace a ce ga abin da take nufi ba tare da an tabbatar da ɗaya an kore ɗaya ba da yawa daga cikin malamai mafi yawa daga cikin malamai sun tafi a kan rinjayar da ruwayar abdullahi dan umar domin li'annahu musbit wal musbitu muqaddamun ala nas abdullahi dan umar musbit ne tabbatar da abin yayi yace ya faru ibnu abbas kuma korewa ya yace bai faru ba al musbitu wanda kuma ya tabbatar da abu yace ya yi an akwai shi to inda hu ziyadatu ilm yana da ƙarin wani ilimi akan wanda ya kore wannan ƙarin ilimin da yake da shi zai wajabtar da a rinjayar da ruwayarsa yana da ziyada makabula tunda amintacce ne mai gaskiya ne ba a tuhumarsa don haka abin da ya zo da shi na ƙarin ilimi za a karba kuma za a gabatar da wannan ilimin akan wanda shi bai sani ba ne cewa ba a yi ba rashin sani ba za ka tabbatar da ba za ka gabatar da rashin sani akan sani ba to da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka da dama daga cikin waɗanda suka fito ƙararra suka faɗi wannan akwai al-khattabi abu suleiman al-khattabi a cikin sharhin sa alamul hadith akwai Ibn battal a cikin sharhin da yawa sayyid bukhari abul hasan ibnu battal akwai abul abbas al-qurtubi a sharhin da yawa muslim al-mufhim haka nan akwai at-tibi a cikin littafinsa alkashif an haƙa'iƙis sunan sharhin mushkatul masabih haka nan ibn abdulbar shi ma a cikin littafin at-tamhid shi ma ya tafi akan gabatar da ruwayar abdullahi dan umar akan ruwayar ibn abbas har ma aka samu annawawi annawawi a cikin sharhin muslim ya hikaito ijma'i akan wannan shi kai ijma'i ne ma malamai gaba ɗaya sun haɗu akan maganar maganar abdullahi ɗan umar ita ce gaba annabi da ya shiga yi sallah ba maganar abdullahi ɗan abbas ba ibnu battal yake cewa fal atharu annahu salla aktharu ruwayoyin da suka zo masu tabbatar da cewa annabi ya yi sallah da ya shiga ka'aban nan sun fi yawa walau tasawat fil kasrati lakana al-akhdhu bil muthbit awla min an-nafi ala ma yaquluhu al-ulama fi shahadat to da ma a ce ko da sun yi daidai wa daida a yawa to a ɗauki wanda ya tabbatar a gabatar da ruwayarsa akan wanda ya kore shi ya fi kamar yadda malamai suke faɗa a babin shahada in aka zo babin shahada wani wanda yake amintacce ya tabbatar da magana wani amintaccen ya ce ya kore to ana ɗaukan ta mai tabbatarwar saboda yana da ƙarin ilimin da shi wancan baya da shi ya ce faƙad wa annahu sallallahu alaihi wasallam salla baiti ghairu bilalin jama'a ce jama'a ma ba abu ɗaya ba sun rawaito cewa annabi ya yi sallah a cikin ka'aba daga cikinsu akwai usama ibn zaid akwai umar ibn khattab akwai jabir ibn abdullah akwai Shaibatu ibn usman akwai usman ibn talha ta hanyoyi daban-daban wanda at a cikin sharhu ma'ani al-athar duk ya kawo ruwayoyinsu a baya can mun dan faɗi wasu daga cikin ruwayoyinsu lokacin da muke magana akan ruwayar yahya ibn sa'id saboda haka kaga duk waɗannan sun tabbatar da abin da ruwayar abdullahi dan umar ta tabbatar ta dan menene zai zama ba ita ce a gaba ba akan ruwayar abdullahi dan abbas anan ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa'aridatul ahwazi mujalladi na hudu shafi na ɗari da hudu a ciki shi ya yi itiradi akan wannan tarji wannan rinjayar da ruwayar abdullahi dan umar da aka yi akan ruwayar ibn abbas ya kawo magana sa anan yake cewa ga abin da malamai suke cewa amma abinda suke cewa da a ce maganan nan ta fito ne daga mutane biyu daban-daban sai yake cewa fa amma wa qad ikhtalafa qawl ibn umar amma idan da muka samu maganar dan umar ta saba shi kansa fa asbata barratan wani lokaci ya tabbatar wani famar ratan wani lokaci ya kore sai yake cewa wa qaulun nafi riwayat ibn abbas kuma kore wanda ya ce ta dace da ruwa dan abbas sai ya ce to wannan shi bai san me zai ce anan ba to a nan ga wanda ya saurari maganarsa zai ga cewa akwai wani wahabi da ya shiga ya shiga cikin maganar abdullahi ah, maganar ibn al-arabi akwai wahabi da ya shige shi shi yasa a tarhut tasrif abu zur'at al-iraqi wanda ya kammala aikin mahaifinsa yake cewa akwai abin dubawa guda biyu a cikin maganarsa na farko dai cewa almusbitu muqaddam ala nafi ke cewa babu bambanci tsakanin ya zanto labarin da aka samu daga mutum ɗaya ne ko daga mutum biyu duk da aka samu tabbatarwa da korewa ana ɗaukar tabbatarwa ne a gabatar da ita akan korewa wannan abu na farko kenan na biyu kuma ya ce me ya kawo magana ibnu umar ibnu umar babu wata waya da take nuna ya kore duk ruba duk rugun tsumin ruwa yadda muka yi ta faɗa babu inda ibnu umar ya ce bai sallah duk inda aka cewa ke an ya tambaya ya sallah kawai abin da ya ce ya manta nawa ne ya sallata bai tambaya ba amma maganar ya yi sallah a cikin ka'aba ya tabbatar ya yi sallah a cikin ka'aba saka kaga faɗar ibnu umar anan sahau ne Wataƙila. Wataƙila yana son ya ce usama usama yana daga cikin waɗanda suka shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ka'aba nan suka yi sallah yana daga cikin waɗanda abdullahi dan umar ya tambaya ya tabbatar akwai ruwayar da ta zo kuma usama ya ce bai sallah to ta kira usama zai faɗa sai ya su da baka sai ce ibnu umar usama shine aka samu ruwaya guda biyu a tare da shi inda ya tabbatar ruwayar imam ahmad a cikin musnad daga abin sha'ka jabir ibn zaid yake cewa kharajtu hajjan na fita na je hajji faji'tu hatta dakhaltu albayt yace na je na samu shiga dakin ka'aba falamma kuntu bayna sariyatayn madaitu hatta lazimtu alha'ita ina zuwa tsakanin dirkoki guda biyu na wuce hannun rungumi garin ka'aba faja'a ibnu umar fasalla ila Jambe fasalla arba'a ibn umar ya zo ya yi sallah a kusa da ni wato shi ma ya shigo ka'abar ya sallah a kusa da ni sai sallaci raka a hudu falamma sallah yayin da ibn umar ya gama sallah qultu lahu abu sha'fa yace sai na tambaye shi aina salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albayt annabi da ya shigo gurin nan ɗakin nan ina yayi sallah fa qala sai abdullahi dan umar yace akhbarani usama ibn zaid usama ɗin zaidu ya gaya min annahu sallaha huna a daidai nan ya yi sallah faƙultu kam sallah jabir ya tambaye shi jabir ibn zaid abu shafa na tambaye abdullahi da umar to sallah a nawa yayi faƙala sai abdullahi da umar ya ce ala haza ajidu ni alumu nafsi kan wannan tambayar da ka yi min nake zargin kaina koyaushe to yake jin haushin kansa anni makastu ma'ahu umran falam as'alhu kam sallah mun dade tare da usama amma ban tambaye shi to raka'a nawa yayi ba to kaga anan usama ya tabbatar yana cikin wanda suka tabbatar da abdullahi dan umar cewa yayi sallah wannan ruwayar lafazin ta yayi daidai da lafazin ruwayar muslim ta hanyar abdullahi ibn aun daga nafi daga ibn umar fa inna fiha ba'da zikr usama bayan ya ambaci usama da bilal da usman sai ya ce aina sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalu ha sai ya tambaye su ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla fa qalu sai suka ce ha a daidai nan yace sai na tambaya sai na manta in tambaya raka'a nawa yayi kaga wannan ruwayar ta cikin muslim ita ma tana nuna cewa ya danganta ansar zuwa gaba ɗayansu daga ciki hadda usama zaka usama ya tabbatar akan wannan sauraka amma abin da yake mashhur an usama abin da ya shahara a rubuce daga usama shine annabi ana yana cewa annabi bai salla ba yana korewa to me yasa usama wanda yana cikin ka'aba yake korewa me yasa yake cewa me yasa yake kore cewa annabi bai salla ba kuma tare da yana cikin ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne malamai suka yi bayani daban akwai bayanin ibnu hibban cikin tafin as-sahih mujalladi na 7 487 a 483 zuwa 484 yake cewa shi yana ganin labaran nan guda biyu ne labaran nan guda biyu ne ba ɗaya ba ne inda usama ya tabbatar wata kissa ce inda ya kore wata kissa ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga maka a lokacin fathu makka fathu makka shekara ta takwas ya je kuma ya shiga maka a hajjatul wada hajjinsa ta man kwana shekara ta goma lokacin da ya je shekara bude makka ita ce wannan kissa ya shiga ya yi sallah raka'a amma lokacin da ya je hajjinsa ta ban bai shiga ka'aba saboda haka shi ibn hibban yake cewa don haka labarin usama guda biyu lokacin da yake cewa ya yi sallah yana nufin lokacin fato makka ne lokacin da aka ji ya ce bai yi sallah a cikin ka'aba ba yana nufin lokacin hajjinsa ta bankwana. kwana ya ce to in aka yi haka babu magana sun ci karo bare a ce wani guri ya tabbatar wani guri ya kore al-muhallab kamar yadda yake cikin sharhin ibn battal shi ma abin da yake faɗa kenan kamar yadda ibn hibban ya faɗa yace ce ya tamilu an yakuna kuna salam da kala marratayn shi yake cewa tana yi ya shiga sau biyu shiga ta farko ya sallah shiga ta biyu shiga ya addu'a bai sallah ba ah, annawawi da ma wasu malamai ban da shi su kuma suna haɗa tsakanin waɗannan ruwayoyin ne suna faɗin sababin da ya jawo usama yake korewa saboda korewar ita tafi shahara daga usama ba tabbatarwa ba yake cewa sababi lokacin da suka shiga ka'aba annabi sallallahu alaihi da bilal da usama da uthman ibn talha lokacin da suka shiga ka'aba kamar yadda muka karanta a baya sun kulle kofar ka'aba sun kulle kofar ka'aba sai suka shagala da addu'a usama ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagala yana ta addu'a shi ma sai ya shagala da tashi addu'a yana wata nahiya daban bilal yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda yana kusa da shi saboda haka shi lokacin da yake tashi addu'ar bai kula cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka biyu ba wanda shi bilal yana kusa da shi ya gani saboda haka da suka fito aka tambaye bilal ya ce ya yi shi kuma in aka tambaye shi a can gefe guda sai ce bai yi ba addu'a yi saboda bi saboda a lokacin gaba ɗaya tunaninsa ya tafi akan addu'ar da ka shiga ka'aba kana da bukatu yau za ka tsaya kana wani kalle-kalle eh? ai addu'a za ka yi ta ji ba ji ba gari musamman ma idan ya zanto sallar da ya yi a lokacin sallar ba ta da tsawo hafifa ce rakatai ne hafifatai sauraka za a yi su a ƙari ba tare da wanda yake nesa ya kula ba sauraka da yake cewa bai yi ba ya yi aiki da zatansa ne zatansa ya tabbatar na cewa bai yi ba bilal kuma ya tabbatar don kusa da shi nan sallallahu alaihi wasallam yake tsaye da aka yi bari labarin yayi az-zurqani a cikin sharhin muwaddah ya ƙara da wata magana yake cewa kuma lokacin da za a kulla kofar nan ai gurin duhu zai saboda ba wani wannan da yake shigo da haske annabi ya shiga sun ja kofa sun rufe yace akwai akwai duhu kuma akwai yiwuwar tun da akwai dirkoki ba akwai dirkoki har guda shida ba akwai yiwuwar wata dirka ta kare ta kare shi baya gani sauraka akwai abubuwa da yawa da za su hana usama ya ga lokacin da ya raka a biyu nan sauraka ya korewa bilal kuma ya gani ya tabbatar ya ce ya yi wasu daga cikin malaman malikiya kamar yadda abul abbas al-qurtubi ya ambata wanda shine al-qadi iyad kamar yadda maganarsa tana nan cikin ikmalul mu'lim abul abbas al-qurtubi ya kawo cewa ko wasu daga cikin malamai ɗaya daga cikin malaman mu ya kawo wani jan'i shi kuma yake cewa usama taghayyaba fil hin allazi salla fihi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya sallar baya gurin ya fita falam yushahidhu bai ganshi ba فاستصحب النفي sur'ati رجعته to kasancewar ya fita ya dawo da wuri sai ke ganin ai bai isa a ce fitarsa da yayi ba da dawo wasu an yi annabi ya raka abi sau da sai ya ɗauka cewa wannan rashin yi din yana nan ba a yi din ba fa akbara anhu sai ya bada labarin cewa ba a yi ba wa shahada zalika bilal amma shi bilal idansa ya nuna masa fa akbara amma shahada haka ya bada labarin abin da ya gani abinda zai karfafa wannan shine abinda ibn al-munzir ya ruwaito daga usama yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ra'a suwaran fil ka'aba ya ga hotuna a cikin ka'aba iri-iri an zazzana hotuna an zana annabi ibrahim an zana ɗansa annabi isma'il an zana su da kibau na azlam wai su ma suna yin wato neman sa'a da su irin da yadda mushrikai suke yi to sun zazzana su cewa su ma suna nuna wanda yake shiga ciki cewa ai annabi ibrahim ma yana amfani da waɗannan kibau na neman sa'a to sau haka a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bai usama ya je ka masa ruwa fa kuntu atihi bima'in fi dalu yake ka masa ruwa a cikin a cikin guga shi kuma yana goge wannan hotunan da wannan ruwan to tana yiwa lokacin da ya tafi ebo ruwa kafin ya dawo annabi ya raka biyu saboda ka wannan shi ne dastin maganar shi alkazi iya a cikin ikmalul mu'alim cewa yumkinu an ya ghiba usamatu anhum ba'da dukulihi li hajatin aw amrin falam yushahid salata tana yiwa bayan ya shiga ya fita saboda wata bukata bai ga sanda annabi ya sallar ba وكيف وقد روى ابن hadisa في Usama. حديثا عن اسامه كتايا يا حكى قوى بذات ثبت با الهادم ابن منذر يا رويتو حديثي اكن wannan daga اسامه yake cewa ra annabi sallallahu alaihi wasallam suwara fil kaaba annabi ya ga hotuna a cikin kaaba fa kuntu atihi bima in fi dalwi yadrib bihi suwar sai na rika kawo masa ruwa a guga yana goge waɗannan hotuna da shi fa hadha qad zakara anna usama kharaja li naqli al-ma kaga anan an ba da labarin cewa usama ya fita din ɗebo ruwa wa hadha al-hadith fi kuma wannan hadisin a ranar fathu makka ne don a ranar ne don aka gusar da waɗannan kazanta da take cikin ka'aba ta gumaka wa kazalika hadithu salati fil ka'ab inna ma kana yawm al-fath la fi hajjatil wada hadisin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ka'aba ai abin nan a lokacin buɗe makka ne ba a lokacin hajjin ta ban kwana ba saboda haka kaga wannan yana nuna cewa usama yana da uzuri wanda a kansa ne ya gina korewarsa bilal kuma ya faɗi labarin da idansa ya nuna masa ya ga dahir saboda haka kaga kowannensa ya faɗi abin da yake itikadin cewa shine daidai amma in ka tashi waje za ka ɗauka maganar bilal domin shi ne idan sai nuna masa to akwai wata magana ta wani ba maliki shi kuma ƙurtubi ya kawo ta shi kuma sai ɗauki maganar sai ya jefa ta cikin harkar mazhaba sai ce tayu tayu a haɗa tsakanin hadisin usama da tsakanin hadisin bilal ala muqtada mazhabi malikin abin da yadda hukuncin mazhaban maliku yake sai a ce faɗar bilal cewa sallah ya yi sallah yana nufin ta ɗauwi usama da ya ce bai yi sallah ba yana nufin farilla ka san mazhaban maliku saboda haka malikiya mazhaba ta raba gandama tunda a mazhabar maliku haka suke cewa ta ɗauwi za a yi amma ba za a yi farilla ba saboda haka usama da yace ba a yi ba farin da yake nufi bilal da yace an yi da dan wuyi yake nufi <laughs> to kaga shi ya wutar da kansa to sai sharaɗin sallah a cikin ka'aba da kuma maganganun malamai game da wannan sallah a cikin ka'aba zahirin tarjamar da imam bukhari ya kawo a hadisin cewa rufe kofa yana nuna cewa in za a yi sallah a cikin ka'aba za a rufe kofa don ya zanto ya fuskanci ka'abar ba wai ya fuskanci wani fili wani wuri fayo wanda yake buɗe ba domin ya zan fuskanci daidai kofa kuma tana buɗe kaga bai fuskanci komai na ka'aba ba anan sai zanto ya yi sallah ba alƙibla ba al'a'immatul arba'a duka al'a'immatul arba'a gaba ɗaya. al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad ibn hanbal duk sun tafi akan jawazun naflil Mutlak. nafila dai wacce take sakakkiya ba mai kaidi ba sun tafi akan halaccin yin ta a cikin ka'aba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin ka'aba ba wanda yake ja da wannan annabi kuma yayi sallaci nafila ne jumhurin malamai mafi yawancin malamai kuma sun tafi akan cewa ana iya sallatar farilla a cikin ka'aba da za ta kama mutum ya shiga ka'aba sallar farilla ta kama shi ya yi sallarsa ta farilla a ciki da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka musamman malaman hanafiya da malaman shafi'iya saboda wannan hadisin alhanafiya suke cewa alwajibu istiqbalu juz'in minha ghairu muayyan suke cewa wajibi shine mutum yana cikin ka'aba ya samu fuskantar wani bangare duk da dai ba a ayyana masa bangaren da zai fuskanta ba ba a ce sai ya fuskanci bangon gabas ba banda bangon yamma ko bangon kudu banda na arewa a'a kafin ya fara sallah ko ina zai iya fuskanta kowane bango daga cikin wannan bangwayen ka'aba din zai iya fuskantar sa amma da zarar ya fara sallah ya fuskanci wannan bangon to ya zama masa alƙibla inda zai juya yayi wata raka'ar a wani bangon sabanin wanda ya fara a kansa to sallar ba ta yi ba domin yayin da ya fuskanci wannan bangon na gabas to shi ne alƙiblarsa kuma wancan da ya bashi baya ba alƙiblarsa ba ce inda zai sallaci raka'a ɗaya a wannan bangon ya juya don iyawa ya ce zai kalli gabas to suka ce sallarsa bai yi ba domin a wannan lokacin wannan da ya bada baya ba ita ce alƙiblarsa ba wacce ya fuskanta suka ce ita ce alƙiblarsa ta zama ita ce alƙiblarsa yana juya baya juya wa alƙiblarsa baya ne don ka juya alƙiblarka baya kana sallah sallah ka taɓa ce a mazhabar malikiya da hanabila su a wajensu ba a sallar farilla ko wutiri a cikin ka'aba ba a sallar farilla ko wutiri a cikin ka'aba su ce tana daga cikin gurare guda bakwai guda bakwai da aka hana yin sallah a cikin su da hadisin bai inganta ba sannan suka ce akwai al-ikhlalu bit ana son girmama ka'abar girmama ka'abar kai sallah a wajenta ba a cikin ta ba haka suka ce in kai a cikin ta ka rage mata girmanta ban dai san taya ka za a kare gidan kashi shiga ka <laughs> ko ba ka ji girmanta ya ragu sai ba dai ka kare jin girmanta dan ka a ciki suka ce kuma saboda Allah cewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra shatra ay jihatahu ku fuskanci bangaren jihar wato shi ka'aba ba ci aka yi ku yi sallah a cikinta ba saboda haka suka ce wanda ya sallah a cikinta ko ya sallah a samanta ya haye ƙololuwa ya sallah to bai fuskanci jihatul ka'aba ba kuma ya ba wa ka'aba baya kuma an hana sallah akan doron ka'aba ta ce saboda akwai hadisi sarihi daga abdullahi dan umar da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sab'u mawatin la tajuzu fiha salah gurare guda bakwai sallah bata halatta a cikin su ba daga ciki sai ya ambaci zaharu baitillah wal maqbara bayan wato doran ka'aba da kuma makabarta wannan hadisi yana cikin sunan ibn majah hadisin umar ibn al-khattab ne to amma malamai sun raunana shi ibnu kathir ya raunana shi kamar da yake cikin littafinsa musnad al-faruq hakanan nan ibnu abdul hadi ya raunana shi kamar da yake cikin littafinsa tanqihu taqiq hakanan nan ibnu hajar shi ma ya raunana shi kamar da yake cikin littafinsa at-talkhis ko kuma at-tabiz saboda haka suka ce to kaga anan an hana yin sallah a bayan ka'aba a doran ka'aba kaga wannan kamar fadakarwa ce akan cewa kada a shiga cikin ta ma domin wanda ya hau zoranta da wanda ya cika cikinta duk ɗaya suke saboda ka wanda ya abin da yake wanda yake cikinta to kawai bango abin nan aljidar wato bango zai kalla kuma abin da ake bukata ya kalla bukar gurin ake bukata ya kalla ba bangon ba saboda da za a kawar da ka'aba da za a ce babu ka'aba shikenan ba za a fuskanci ko ina a yi sallah ba za a fuskanci inda take mahallin da take za a kalla a sallah saboda kaga ashe ba bangon ake kalla ba dan bangon bane saboda dan ka kalli bangon baka kalle ta ba akwai sun yadda ana iya sallah akan jabal abi qubais wannan dutsen na abi qubais kana iya sallah akan zai ce ai sama yake da ka'aba suka ce to ai anan ka fuskanci jihar ta tunda ba a cikin ta kake ba a saman ta kake ba kana nesa da ita ne don haka kana kallon bangaren da take ne babu matsala dan kai sallah akan wani guri mai tudu a nesa da Ka'aba babu wani abu ba a cewa sallar ka ba ta yi ba a gurin malikiya sallar ka ta yi a cikin malikiya akwai wanda suke cewa ya halatta a yi sallah a cikin ta amma makaruhi ne akwai wanda suka tafi akan karhanci a sunanun rawatib jumhurul ulama sunanun rawatib jumhurul ulama sun tafi akan halaccin yin sallah a cikin a cikin ka'aba malikiya suna da maganganu uku magana ta farko shine haramcin yin sallar rawatib a cikin ka'aba kamar yadda suke haramta yin farilla akwai magana ta biyu halacci suka kiyasta ta da nafila mutlaka wacce ba ta ba ta ba ta wutiri ba ba kuma sallar rawatib ba akwai kuma magana ta uku ita ce karhanci wanda ita ce magana mai rinjaye a cikin mazhabar malikiya asbag daga cikin malaman malikiya da kuma Muhammad ibn Jarir da gabaninsa Abdullahi dan Abbas sun tafi akan cewa la tasihu salatun nafila tafiya sallar nafila a cikin ta ba ta inganta amma al-sahih shine halaccin sallatar yin sallah a cikin ta sawa'un ta nafila ko ta farilla wannan shine magana mafi inganci matsala ta ƙarshe ita ce sallah tsakanin fila kamar yadda muka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tsakankanin fila to ya halatta a yi sallah a tsakanin fila akwai bambanci tsakanin mutum ɗaya akwai bambanci tsakanin mutum ɗaya da liman ko kuma jama'a wato jam'i ko akwai bambanci tsakanin idan masallaci ya cika ya batse babu guri sai a waje ana iya yi a tsakanin filoli ko babu wannan shine matashiyar karshe da ta rage kuma gashi lokaci yayi sai dai mai haƙura insha Allah a karatu na gaba da ce matsala ta ƙarshe a cikin wani hadisi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh